أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وزل وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين وبعد الله المسلمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا يوم الشاهدين watan shida hijiriya hudu kuma ya daidai da biyar ga watan watan daya miladiyar haifar da isa 2000 ga uku, insha Allah ta'ala muna ci wani littafin yusuf al-ashar shafi talatin farkon fafra hukun marar an na ruru jari hukuncin wanda ya mafarki ya gani a cikin mafarki yana barci kamar yana tarawa kamar ra'a fi manamihi ka ruru jari wanda ya gani a cikin barci da kamar yana jama'i ولم يكن يخرج منه ولي كما ولي بكتر بقريش وفلا شيء عليه الله من كرسا ومن وجد في ثوبه منيا يابسا أما وجد تأخذ مستشم مني أجتيني بسا لا يدري متى أصابه بسنيا يوشيني وأن مني يا يوشيني يوشيني الله إذا تسرسي وانكا وعاد ما صلى من آخر مرة نام عليه sai mai da sallar da yi da ya sallaka daga ƙarshen bacci zuwa wani lokacin da ya ga wannan misali ya farka yau da asuba da san yana da mani da cikin gasa ba ya yi su ba, ya azahar ya da asar ya zo kai da da sai gani yanzu to zai je wanka ya su ba asuba ƙirana zuwa ya raba na asar ya magri shi ne min ahiri na mamacin na ma'ari ƙarshen baccin da ya yi cikin wannan taguwar to sai ya raba wani sannan da ya yi zai yi sharhi in an ce yi jami'u jama'ar rajul zaujatahu idan ce mutumin ya tara da iyalinsa aiwa aha shine ya kwanta da ta ismun jima sunan shi ne jima'i wa huwa al-ila da rajul zakarahu fi farjin mar'ati an bayyana ko المني أكشي شي مني هو هو ماء الرجل رائحته تشبه رائحة الأن واني شي أي كما دواني فيه أو العجيب كوفا أبقان غاري سيدي wannan sun faɗa saboda larabawa sun ce ya kamata ai an ce ɗal'i shi ne hura na dabino saboda mafi yawa abincin larabawa dabino suke ci mu kuma yanzu mai nane mafi yawan abincin mu shinkafa matsuwar masa, to kaga eh, irin abincin da ka fi ci irinsa shi ne zai jayi cikinka wani da dinga yi shi yasa suka ce ra'a hatuhu yana wari ta shabbaha a ranar hatar kalbi ya yi kama da wari guda na dabino awon ajin ko kwakwaban gari minu ya ta hallakul jini yi ta hallakul jini daga shi ake halittar jinjiri idan a sabar boyidiyya fi rahimin mara idan ya dace da da ita mace tana da kwayayen halitta wanda sai sun hada da kwan halittar ainihin da ake samun ciki sai ce a sharwar adilla an na marar fi ne, lallai hukuncin wanda ya gani a barci ka annahu yi jami'a na wajen da muka bayyana jima'i da iyalinsa au gaira hago wata wasta kana sai ya barka, walam yajid maniyan bai samu mani a jikinsa ba kadi kare da ya fita minhu daga gare shi fala gusul alaihi ba wata akan sa li'anna zalika hulmu min ash-shaytan wannan mafarki ne daga shaitan an gane ko yuhimu anna almar'a qad ajnaba sai timautar da kai nuna kamar kai janaba wal haqiqa khilafu zalika amma haqiqa ba haka bane li hadith aisha saboda hadith aisha radiyallahu anha anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an ar-rajul manzo Allah an bai shi game da mutum yajidul balala da ya samu danshi laima wala ya zukuru in kila ba shi kun tuna ya yi wanki ba ƙala sai annabi ce ya fita su ya yi wanka wa an قد rajul game da mutum na ولا يجب annahu ƙarfi talaba yake ganin ya yi mafarki wala ya zubu bada da kuma bai samu laima ba mafarki ga shi abin amma sai ka tashi ka ji kuma ba wani mai jikata da kai ba ka da wani kalar umu salma umu ta ce wal mar'atu tara zalika ita ma mace idan ta yi mafarki a alai har gusulu za ta yi wanka kala na'am annisa su mata shar'a ne jari su ne shakikan mazaje ai duk abin da ya samu namiji shi ma mace haka ne bi khilafi ma idza qama min nawmihi saqalan idan mutum ya farka daga barci ko da balalan sai ya samu laima walam yazkur ihtilaman amma bai tuna ya yi mafarki ba ba lai da yanki salu sai wanka ko mafarkin ka san kayan shi ba amma kuma ga shi ka tashi jikinka ya lalace to sai kai wanka wanka ya kama ka aw annahu wajada afarul mani ko kuma ya samu gurbin mani wala yadhkuru ihtilaman bai tuna mafarkin da yayi ba ففي هذا الحال يجب عليه الامتثال او ان حال واجبيه وانك واعاده الصلاه من اخر نومه نامها كما يبيد صلاه قرشه وتشي تاكشن wannan barcin kafin ya tuna لان هي مذنه الجنابه domin wannan akwai zaton janaba ta وذلك لحديث سيدنا عمر وانكم عن كاو حكم سبب الايكن عمر ان كان رضي الله عنه فعن زبير بن الصلت قال خرجت خرجت مع عمر ابن الخطاب نابتا تعالى عمر بن الخطاب جر زوى جر سنوني guri ne kusa da madina amma yanzu unguwa ce a cikin madina kuma har haka ake kiran ta wannan zara sai duba fa idza huwa qad italama sai gashi yayi mafarki wa sallallahu alaihi wa sallam yayi wa mutane kuma shi bai wanka ba faƙwada sai ce wallahi ma ƙurani wallahi ba na zato illa kalamsu face na yi mafarki wa ma sha'arta amma ban sani ba wa sallaitu na yi sallah wa maktasartu ban yi wanka ba ƙala ya ce faga tattala sai umar ya yi wanka wa gasala ma fi saubihi ya wanke wannan najasa da ke cikin jikinsa Wannan ba a malam ya rahu ya yayyafa ruwa a inda bai ga komai ba wa azana ya kiran sallah wa aqama ya tada iqama kuma salla ba'da irtifa'i duha sannan ya salla bayan hanki ya daga mutamakkinan yana da tabbatar da haka idan liman ne haka ta same shi ya zo ba mutane su ba sai can sai ga aiga shi cikin nadasa kuma ga shi ya jagoranci sallah to shi sai wanka yanzu ya zama wannan sallah amma ma mun sallah su ne la mun yukallimu Allahu nafsan illa wus'aha an gani su ma mun sallah da suka yi takar ba su da matsala amma shi dole da ya sake in bai sake ba kuma Allah yana da su ba shi ثم صلى بعد وفي رواية أن عمر صلى بالناس وهو جنوب هذا يسكت به umar ya yi wa mutane sallah yana da janaba fa'a da sai mai da sallah walam ya amuru man yuqidu amma ban ce sauran mutane kowa ya sake sallah to da kawai hukunci neman kawai da samu duk wani dalili da ya same ka sallah ka ta ki in dai ba kana cikin sallar ka tuna ba in kana cikin sallar ne ka tuna cewa sallar ka ta baki to sai ka na ba sai ka ɗauko wani ka sa a madadinka shi ke nan sallar sai shi wance ci gaba da amma idan an riga an yi sallama kowa ya tafi to karka zo kana jama'a kowa ya ta sallama ta tsara ba a yi wannan Allah ya riga ya rufa maka asiri sai ka na sai ce kauluhu ko wal ghayyab wal nafa wal nafa ko nifa ko da mata masu haila da mata masu jinin biki su kuma hukuncin su zai fara waka zalika ya jibu alal mar'ati yana wajaba akan mace an ta ga tasila ta yi wanka idan an anha damun hayd wan nifas idan jinin haila da na biki ya yanke mata sai ta yi cikin wani littafi ya ce walau fi yawmin wilada ko da ranar haihuwa jinin ya yanke shikenan ba wani hukunci a kanta sai ta yi wanka ta yi sallah ba za ta jira wani abu wa zalika li qawlihi ta'ala wannan ko saboda fadan Allah madaukaki wa yasalunaka anil mahid suna tambayar ka game da haila kul ka ce huwa azan shi jinin haila cuta ne cuta ne an gane ciwo ne fa atazilun nisa ku kaurace wa iyalanku fil mahid a lokacin haila wala taqrabuhunna kar ku kusance su hatta tahurna hasin sun tsarkaka fa idza taharra idan suka tsarkaka fa'atuhunna min haythu amarakumullah ku je musu ta inda Allah ya ba ku umarni inna Allah yuhibbu at-tawwabin Allah na son masu tuba wa yuhibbu al-mutatahhirin kuma Allah yana son masu tsarki kaga sahabban manzo Allah wa yas'alunaka anil khamri wa yas'alunaka anil jibali wa yas'alunaka anil ahilla ko duka suna hukuncin mai hukuncin kaza shi kuma annabi baya cewa komai an da bai sai Allah ce ka ce kaga wa anan anil mahidi kul kaga an ce ka ce ko wai yas'alunaka anil khamri kul kul ko anil khamri wal maisir bihi ma ithmun kabir wa manafi'u lin-nas ka ce musu kaza wai yas'alunaka anil ahilla qul hiya mawaqitu nasi wal hajj duka sai Allah ya ce ka ce annabi la a anha to ita hailan nan kafin zuwa musulunci kabilu daban-daban kamar larabawa ba sa musulunci yahudawa da kiristoci idan mace tana haila za a gina mata ɗaki a bayan gari can za a kai mata abinci can za a kai mata ruwan sha kuma in za a ba ta abincin sai an kasa har hannu an toshe baki an gani kai wasu ƙabilun ma kafin zuwa musulunci mutu tana haila idan jinin ya daɗe ya daɗe bai yanke ba sai su kashe musulunci ne ba mata gata musulunci ne musu wannan daraja an gane saboda haka allah ce to suna tambayar ka game da jinin haila ka ce ciwo ah, wannan mahaifar da take zubar da jini idan mace ta daɗe ba ta yi haila ba za ka ga ta kamu da rashin lafiya sai dai in ta ne ya kai ta yi an gani idan shekaru ya kai jinin ya ɗauke to ba wani abin da ya zai amma idan tana da kuruciya jinin ya daina zuba dole ta je asibiti kuma tana zuwa asibiti a ɓangaren za ta ga abin da ke damunta don Allah ce azan cuta ne cutar nan ku dole ya zuba inda zai haifar da wani mai wani cutar a cikin jiki tun da allah kira shi ciwo cuta ce to wa akara da ibn jarir wa ibn munzir wa ibn abi hatim wal muhas fi an ibn abbas radiyallahu anhu wa fi qawlihi ta'ala fa idza taqarrara idan suka kai bil ma'i da ruwa kaga ni ko idan mace a al'ada ta gama idan ba ruwa ta ruwan da za ta yi wanka za ta yi taimama ta yi sallah to mijinta zai kwanta da ita na ba zai kwanta da ita an gani shi yasa ce bai za ta tsahara bin ma'i kala bin ma'i ba alkin taimama ba alkin taimama ba ya halatta wa miji ya kwanta da ita wa ƙwada mujahid mujahid ya ce idan suka yi wanka wala ta hidu da jiha ba ta halatta ga mijinta hatta ta mutasila har sai ta yi wanka da hadith fatima binti abi hubaysh saboda hadisin hadithin fatima yana abi hubaysh annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala laha manzo Allah ya ce da ita za idza qabalat al-haydatu fada'i as-salata idan haila ta zo ki aje sallah wai za ni barar idan sallah idan haila ta baki baya fa tasbi wa salli ki wanka ki sallah wani aisha daga aisha radiyallahu anha fi ba'd riwayat fagsili anki dam wa salli ki wanke wannan jini ki sallah ba a yi sallar jini sai an yi wanka wani hadisi hamlatu daga hadisin hamlatu bint jahsh radiyallahu anha kana tace kuntu ustuhabu ni kuma na kasance mai yawan jinin istihala ne shi wannan kuma jinin ba haila bane an gani ustuhabu kabira ina yin jinin istihala haila mai yawa shadida mai tsanani ba ta yi junnabi ya sallallahu alaihi wasallam astaftihi sai na zo da mazana ina neman tambaya ina tambaya ina neman fatawa fa qala sai ce inna ma hadhihi rakabatu min ash-shaytan wannan wata fisga ce daga shaytan wannan jinin da yake zuwa fa tahayyabi sittata ayyaman aw sab'ati ayyam hailaki in ya zo ki kwana shida ko kwana bakwai tun martasiri sai ki wanka faya zartar fa'at idan kika tsarkaka fasalli arba'ata wa ishirina sai ki tsalla kwana ashirin da hudu a wata lafatin wa ishirina ko tsalla kwana ashirin da uku a wata sun an cire kwana bakwai ba sauran kwana ashirin da uku ba idan shida kuma an tara ailan kwana shida ne to za ta yi tsalla na kwana ashirin da hudu ko idan kuma tana al'adar kwana bakwai ne to za ta yi sallar kwana ashirin da uku a wata ya ce sai ke sallar kwana ashirin da uku ko ashirin da hudu wasu ni in lokacin azumi ne ke azumi zai ke sallah inda za ke ji ita wannan ya isar miki waka zalika fafa ne haka za ki kulla sha'arin kowane wata kama ta haidun nisa'u kamar yadda mata suke haila ne sosai kenan in mace tana wannan jini kamar yanzu matan da suke shan kwaya don ta tsere musu da jini ko ba zan zo ana ga kamar an ci gaba sai a je a ba mace wasu kwayoyi sai ta sha sai jinin ya dauke sai ta wata shida jini bai zuwa to akwai lokacin da yake bankewa da abin da daga Allah ya ce a ya zubo nan a bashi ya zubo fa shine zaman mutum lafiya wannan kwaya da ake sha ya hana jini zuwa ba alheri bane ga mace to idan jini ya farke yana ta zuba ciwo ne ga hukuncin shi ji manzan Allah hukuncinsa shi ne sai a aji sallah a lokacin da aka tabbata haila ne to za ta yi ta gane haila shi jinin haila da jinin istihala akwai bambanci na haila yana karni amma wannan baya karni an gani na haila yana karni wannan baya karni kuma da haka kuma wancan yana zuba da sanyi wannan kuma yana zuba da ɗini to ta za ta iya gane wannan jinin na ciwo kuma za ta hararo kafin wannan jinin ya fara zuba mata dama nawa da wata al'adar ta yake zuwa don ta auna cewa dama al'ada ta tana zuwa mun ƙarshen wata ko ba haka ba akwai masu ƙarshen wata akwai masu tsakiyar wata to da al'ada yana zuwa mata ƙarshen wata ne kaga za ta ajiye kwana uku in kwana uku take yi ko kwana bakwai idan kwana bakwai take yi sai ta ajiye sallah lokacin da sai kwana bakwai ya wuce jinin nan kuma wannan na ciwo bai daina zuba ba sai ta yi wanka kawai ta ci gaba da sallah an fahimta wannan shine hukuncin kowace mace idan irin wannan lura na zubar jini ba iyaka ya tsare ta waka za haka nan idan a tsa'a ajal mar'ati damun nika idan jinin biki ya yanke wa mace wa huwa damun labi yurqihi rahim shine jinin da mahaifa take zubo da shi adatan ga al'ada ba'da wilada bayan haihuwa wa hukumu al hayy hukuncin sa hukunci ne na haila likauni makhrajahu ma wa saboda mafitar duka ɗaya ne la ijma'il ulama ala zalika dan malamai sun yi jima'i akan wannan قال الترمذي إمام الترمذي أجمع أهل العلم ما لم يلم سن إجماع من الصحابة لدى صحابي ومن بعدهم لدى أن سكبوا باي صحابي على أن النفساء شوى ما دام جن ديكي تدع الصلاة تجب صلى أربعين يوما فلا أربعين إلا أن ترى الطهر قبل ذلك سئن ذلك عركي كاتم هكا فتغتسل وتصلي سيدي وانكاتم وتتنى فلا أربعين جن من الصلاة to haka za ta ajiye sallar nan in azumi ne ma haka za ta ajiye shi har sai ta ta yi ɗan kwanakin ta tabbatar jinin ya yanki to sai ce wanka ta sallah tambihu farakarwa ƙaunar musannifi da mu'tadatin ya koma kan maganar fitar mani gani ya ce idan mani ya fita daga jikin mutum zatin da jin daɗi da ta yadda aka saba ihtirazan ya keɓe mimma ya za ka rage da gairi lazzatin daga wanda maniyin sai fita ba don jin daɗi shi ne ihtira a gani ya keɓance wanda maniyin sai fita ba don jin daɗi eh ƙalar tilmuzi ai shi na karanta na karanta ne kama iza darar duribat kamar abba mutum bulala amna da ya ji tsafin bulala sai maniyin sai zuba aw daga gatu aqrabul ko kunama ta harbe shi jin zafin harbin ma sai mani ya zuba fa amma ya mani aw da bila lazzatin ko ya fita da jin daɗi lakinna ghaira mutajin ba ta aka saba ba kamar hakin kamar mai susa da jarbin dan kazuwa fa amma sai mani aw da zalama a sakanin ko shiga ruwan zafi sai mani sai zuba fa'am na yi mani au ajara farasan ko ya hau kan doki ya yi gudu uryanin tsarara fa'am na sai mani kaga duk mani yana da kacau da nan fa fil gusli zalika ne to wanka ya hau kansa magana ne wasu malaman sun ce zai yi wanka wasu malaman suka ce ba zai wanka kaula ne mashhur sukutu mashhuriyar magana ba su yi wanka ba tunda ce ya ce khurujul mani bi lazzatin mu'tadatin ya fita da jin daɗi ta yadda aka saba to wannan ya fita ba jin daɗi a bulala aka ba to kaga ina jin daɗi a nan ko kuma kunama ce ta harbe shi duk waɗannan ba za yi wanka ba wasu ita ce magana mashahuriya amma wasu malaman suka ce don ya shirya kokonto a cikin zuciyarsa ya yi wanka kawai ya yi wankansa wa ƙara suhanun suhanun ya ce bi wujubihi wajabta masa wanka kaulani jariya ne ala suwarin nadir ala suwarin nadir ya gudana ta yadda abin yake da kamar wuya hal tu'i hukuma nafsaha au hukuma ha! wai za a ba ta hukuncin kanta ne ko kuma za a ba ta hukuncin mafilin jayanta ita mace ko namiji yajibu alaihi alwudu yana waje ba kawai abin da ke waje ba kansa shine a nuna fi sura yi cikin wannan surori guda biyu ma an gaba ɗaya kama ya zuba laifin a wa aizar kamar yadda ke waje ba ya nuna fi ma ja ma a fanka sara in yin jima'i ya yi wanka sun amna sai kuma maniyyi ya zo wasa sa ko da bayan ya yi jima'i ya yi wanka sai kuma wani ya sake zubowa to wannan sai malamai suka ce wasu suka ce ya yi wasu suka ce ba su ya sake ba saboda haka mashahurin magana hukuncin wanda aka yi masa bulala ya yi mani da wanda ya hau doki ya kwata shi da ƙasa ya yi mani da wanda ya fata ruwan zafi ya yi mani an gani da wanda kunama ta harba ya yi mani da kuma wanda bayan ya yi jima'i ya yi wanka mani ya zuba duka in ya yi wankan shi ya fi amma an da yi ba kuma ba shi da ne an fahimta saboda an samu saɓanin malamai tunda nafi da abin da ga malamai sun saba nafi karar daga manzon Allah ba tabbata na fata mun gane akwai akan irin waɗannan wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ce Allah ya yi shiru akan wasu abubuwa ba dan ya manta ba fala tasalu ko saboda ka su kuma malaman kuma su kuma irin nan sai wannan ya ce zai yi wanka saboda kaza wannan kuma ya ce a'a ba zai ba in aka samu sabani kuma a wajen malamai na suna rahama ce ga al'umma ina ba ta mun gane yawa saboda haka to wasu ce wasu ce mu qala al-maziri الرابع نوع لو انتبه da بللا fi naumihi mutumin da ya farka daga barci sai ya samu laima a jikinsa cikin barcin wa shakka sai kokonto har ruwa maniyun au maziyun shin maniyi ne ko maziyi ne to me zai yi iktakala ala mashhur mashhur ya magana ji wanka wa ada salata min akhir nawmati namaha fi zalika bi ittifaq ya mai da sallah da yi a ƙarshen wannan bacci da yi a cikin wannan rigar da take jikinsa walau waje da ya bisan da ya samu wannan maniyan ya bushe igita sana aidan mai wanka da har وعاد الصلاة من آخر نومة على المشهور يمين sallah saboda barci yana da wani gizo wani lokacin mutum yana barci sai ya farka bai ma sai ji kamar ma mutuwa ya dawo ko ba haka ba akwai baccin da kuma za ka yi shi in ka farka sai ka dinga tuna wasu abubuwa da suka faru ko wani kara da kaje a cikin barci amma akwai barcin da in ka yi shi in an ce an zo ana ta gudu duk nan da aka yi cikin da ke da kuma daga kan ka to irin wannan barcin yana da nauyi shine malamai suka ce idan mutum ya tashi ya samu rigarsa da jika ko wandansa ya jike amma bai san mai jika ba shi dai bai mafarki ba bai ga wani abu cikin barci ba amma kuma ga shi ya jike to kawai ya wanka an bayyana hukuncinsa kawai ya wanka shi ne abin da ya fi masa saboda kori shubha wakila yu'idu min awwali nawmatin nama hafihi ya mai da sallah daga farkon baccin da ya ci wannan tabuwa waka zalika idza haqqaqa annahu maniyun haka kuma idan ya tabbatar maniyi ne fa innahu yu'idu min akhir nawmatin zai mai da sallah da yi a ƙarshen baccin nan wa mazhabul mudawwana wannan shine mazhabatul mudawwana mudawwanatul kubra warawa ibnu habib ibnu habib ya rawaito annahu yu'idu min awwali zai mai da sallar da yayi a farkon barcin wa hadha al-khilafu inda al-akthar al-muqayyad wannan sabani a wajen malamai mafi yawa an dabe bai shi bi ma idza kana la yaqla as-sawb aslan idan zai kwanta shi ba riga idan baya kwaba riga da rigarsa yake kwanciya kuma tashi jita da laima to ya mai da sallar da ya a ƙarshen baccinsa ittifaqan wanda shi ne ittifaqan malamai a a'lam Allah shi su sosai idan kana da wurin da za ka yi tambaya sai ka riƙe in mun tsaya sai ka yi tambaya ko fara'idul ghusl sai farillan wanka fasulun fara'idul ghusl arba'a farillan wanka guda hudu ne ko kuma wankan da ake yin su bisa farilla guda hudu ne ko niyyar da aikin da ake aikin da yake zama farilla a cikin wanka kudu ne anniyatu inda shuru wal qawlu wal dalu wal umum su ne guda hudu niyya yayin su da wanka gaggauta yin wanka cicciwa da game jiki da ruwa in kai niyya idan ruwan guje ne ko wasu pool ne kawai sun kai niyya sai ka fara ciki Ta yi wankanka in ka fito shi ke nan kanka da sai ka ji kana ta wani an gani eh in kai fada sunubun da ka taba taro mai tsarki ne baka da wata matsala in ka fada shi ke nan sai ka cicciɓa jikinka kawai sai ka fito ka sa kayanka janaba ta tafi amma dai ka'ida kar a banta da rubutun da an so shi a yi shi wa faulu ko da gaggautawa faradun farilla ne ji mai kawai ko yawa waddal ku cuccuɗawa faradun farilla ne wani umuru gangama jiki shi ma faradun farilla ne ko ba haka ba sai ce al-garib an-niyatu mufaqqaratun والتخفيف عن الحيان yace niyya ko mufakkara ita niyyar nan ana haɗa ta da aiki ba ana yin ta a harshe ba ne duk aiki a kulla ta amma wanda zai zo ce na bismillahi na waitu faradul wudu'i ko kuma bismillahi na waitu a da'a sallatar magaribi ikiti da amma al'imam wani har sunan limamu ya faɗa wannan ya ba kan shi aiki duk wannan bid'a za ka kudurce a zuciyarka kawai za ka yi niyyar ka kudurce a zuciyarka za ka yi sallah tare da neman shi kenan wasu kafa ƙara shi shi yasa duk littafin biyu za ka ce wanne ya tuhu tsara na tuha bit takbiri ita niyya ana gwama ta ne kana Allahu akbar harshenka yana faɗan kabara zuciyarka kuma tana ne tana mai gudu niyya ita niyya zuciya take amma dan ka zo na wayo a da'a sallat al-farz arba'at rak'atin ma al-imam Muhammad sallallahu ko ala har har sunan liman najwani na ba to ga wannan wayo kallafa muku wannan marajin bid'a والتخفيف عن اللحيان وهي عزم القلب على أمر من الأمور هو كل نية شيني عزم القلب همة تزوجي على أمر من الأمور أكون muhimmi الأمر هو هذا idan yanzu ka zo sallah saboda muhimmancinta duk wani abu da yake cikin zuciyarka za ka manta da shi yanzu kana gaban Allah ne Allahu akbar a lokacin kawai baka tuna komai zuciyarka ta riga sallan nan kawai shi take abin nan amma ka ga mutum ya zo suna na ina da koma ga Allah yana kalle kalle harshen sa bai san me zai faɗa ba wani ma sai yayi sai Allahu akbar din can ya shiga sai ka ga sake da washi Allahu akbar akwai bambanci akwai nauyi akan mutum mutum ne zuwa kuma ubangiji bai shirya gana maka shi lokacin da ka shigo masallaci wallahi duk wata harka ta duniya ka ajiye ta ne rai farin ciki ko menene lokacin da ka shigo masallaci yanzu kawai ta bar shi a waje ka zo ganawa da mahalicinka to yanzu duk wani abu da yake gaban ka ba manta da shi sai ka gama wannan sai za ka ga da yawa mutane suna suna tsara sallah saboda mutum zai zo sallar ba shi da nutsuwa shi yasa kuka ga malamai na sunna su tsananta a kan kushu ba abin da yake sa sallah ka karbi kamar kushu menene kushu ƙasƙantar da kanka ga Allah ka zo ne ne ka nuna kai ba kowa ba ne a cikin halitta kai ba komai ne. kana da mahalicin ka kana neman ya yarda da kai ya zubar da ya yafe maka zurbin da kai kana neman ya rahama maka a waiwaye ka saboda girman Allah da kudurar Allah da zatin Allah da daukakar Allah a kula kama aika aikan hmm? da Allah fata an gane a taurare kama aika yi da ga ƙazantacce mutum ma ɗan uwanka in ya samu mulki sai ka cika fom sai ka bi hanya ko ba haka ne minista ba za ka je gani a abuja sai ka kwana bakwai baka gashi to bai bayan ne yanzu nan ka shigo masallaci kuma a kan a saurare ka amma ya ga dan adam wai yana abin da kace Allahu akbar sallallahu alaihi wa sallam assalamu alaikum Allahu la ilaha illa Allah al-fatih ina zaka tafi ina za ka me za ka nema a duniya wannan fa ne ɗan lokacin ka da za ka gana? wannan fa ne babban muhimmanci ya fi komai muhimmanci a rayuwarka za ka gana da mahaifinka yanzu aka ce ka je ka ga wani gwamna ko ka je ka ga wani shugaban ƙasa don zatin Allah za ka je kana kana da gane da nawa hello hello mr wane bari zan yi magana da shugaban kasa ne ina zuwa akwai mai yin haka gaban shugaban kasa to ubangiji ne zaka dinga kabbar da tunaninka ke sa mai alarin da zamu zo wurin da ya ce wa man jala fikruhu qalilan na kasa sawabuhu wa lam tabdul salatu wanda yana cikin sallah sai tunanin shi ya fita yayi yawo sai ya dawo to ya rage ladin sallah amma sallah ba ta ba ba su tunaninka ke sa ka ce ka kura wa inda zaka sa goshin da in a kaba ne ka kura wa ɗakin kaba idan. ko saboda kar ka hango wani abu da zai mai zai ɗauke maka tunani zai ce alfauru alwaktul hadir allazi la ta'khira fi shine lokacin da take ciki wanda ba a son jinkiri ciki huwa bi ma'anan muwala yana da ma'anar jiranta abdalku yuqalu dalaktu shay'a dalkan na ciccuɗa abin ciccuɗawa min babi katala biya diga ko kamar ka ce dalaka katala shine babu an gane ma'auninsa a sarfu katala dalaka an gane na ciccuɗa shi na ciccuɗa shi marastahu biyadika ka ciccuɗa shi da hannunka a shiru fa soma ɗin nan shara a fishe ya fara أي البدء في إثارة شنع الشر الأمور بالضم مصدر عمى مصدرين إذا كان مين كلمة مصدر يصير زمان عمى يأمك شنع الشمول قمي وقمي كومي سيء الشر هو الله شرع يتكلم عن فرائض الغسل malam ya fara magana a kan farillan wanka wa zakara annaha arba'a ya ambata cewa su hudu ne awwaluha na farko anniya wa hiya in iqadu iradatin al fi tahdid al-ghusl shine kudurcewar mai wanka ya nufin wanke iyakokin da ya kamata ya wanke na gaba da annar ibada ibadatu shi wankan ibada ne muta'addida mai yawa wala budda lil-junubi aw al-ha'id wa nahwihi ma tahdidun niyya dole ne da mai janaba ya hango janaba zai wanke mai haila ta hango haila za ta yi wanka wani abu ko ta hadith an iyakance a ta tahdidun niyya ko iyakance ita niyya wa zalika li qawli Allah ta'ala wa ma umiru ba ay umurni ba illa li ya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din ba ce su bauta wa Allah suna masu ikhlasin addini ga Allah wani hadisi Umar radiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam يقول إنما الأعمال بالنيات وفي رواية بالنية هو مفرد كون أكيد ينا دنيوي كوكم ينا دنيا وإنما لكل امرئ ما نوى كون متون ألا ينا دوب النية عليه شيء سامع لما سكتي النية أفضل من العمل كوكم نية المؤمن خير من عمله نية المؤمن تفعيكي saboda yanzu ka shiga masallacin nan ka yi sallah Allah yana duba niyyar da ta kai sallah ba sallah ba ko ba haka in ka sauke alqur'ani so dari niyyarka ta sauke qur'ani dari ita Allah zai duba idan ka yi ne kana kidaya ka zo kana magana kana ai a wata ramadana ma da zai sauka goma kike na magana ta kai ko ba ka yi dan tabbata ina zo wani da sauke qur'ani ka goma shi Allah da ka sauke saboda shi ya saka kai shuru kawai karka ba ta aikin ka duk abin da kai wannan kaga ba ne ne amma kuma sun ce ko ba ka kai abin ka da ikhlasi tsakanin ka da Allah sai kuma ka zo kai sun shi ka jira a lokacin da ba kai sun arba aikin ka yana da kyau amma lokacin da ka zo kuma kana ta faɗa shi kenan kuma ka lalata aikin ka da kanka shi yasa Allah kare zani hako alfawru wa yu'abbaru anhu aidan bil muwalat shi fawr din wasu na ce masa muwalat shi ne wa ana fassara shi anhu ana ce masa muwalat ko wa huma lafazani mutaradifani kalmomi guda biyu ne daidai suke da juna ma'ana معناهما واحد معنى سعين والمراد ake الفور da fauru الفور a nan? an yi gata silar junubu shi mai janaba ya wanka istisalan mutawaliya in ya fara wankan hasu ya kare a jiri fi faurin wahidin cikin gaggautawa guda wala ya fara kuma ya su ya ji alu bayanar da uzuri wal akar zamana ba a so ya wanke wannan hannun kafin kuma ya zo ya wanke hannun wannan hannun ya ji ya yi wasu ayyuka an fahimta ko saboda kare ba ta rike shi sai har a ce wata gabar ta bushe daga wannan ko kuma kana alula sai ka tsaya ka tauna zuwa ke wani salamu alaikum ina an dawo kai da zuwa ya mai an ɗan samu kuwa ya zauna ya ta surutu ya ta surutu har wannan hannun na dama ya bushe sannan ya ci gaba to kaga ba mu wala farilla ta sai yanke sai kuma ba wala ya ku fariqu su haythu hannu bai na al-udwi wal akhar zaman kar ya bambance ya sanya wanke wannan gabar da waccan a samu zamani mai tsoro. zalika ni hadisi Aisha radiyallahu anha saboda hadisin Aisha Allah kare ta da ita tace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana idan tasala min aljanaba manzo Allah kan zo Allah zai wankan janaba ba da hakan fara ne ya ga sudu ya hannayensa ثم توضع كما يتوضا للصلاه سيء الولا كما يدري الولا دون صلاه ثم يدخل اصابعه في الماء سيء جد يا cikin ruwan فيخلل بها اصول شعره sai ya tushen gashin sun wa sabbo sun wa ta yi rafihi da zarfatin bidai sai zubo ruwa a kansa kambata uku sun mai fi zulma a ala jildihi kullah sai kuma ya kwaranyo ruwan a fatar jikinsa gaba daya kuntu sai nace fadalla ala tawani wannan ya nuna jerantawa tawani amala ko yana jeranta aikin sa fil gusli wajen wanka sai mu tsaya alhamdulillah abinda muka karanta ya zama daidai Allah shi babu lada wanda mutum kuskure Allah shi hafi mana ba ni bai su ne sani sani su ko alaikum salam